wannan ne ma dai hari na kusan tara a kasa da makonni biyu da yan boko haram ke kaiwa a yankunan na madagal da ke kusa da dajin sambisa wanda ke zama tun gan yan miniga masu tada kayar bayan rahotanni sun bayyana cewa an kai wannan sabon hari ne ma a ƙauyen kuda inda ko suka yi kone-kone da kuma ɗiban abinci ko da ke kawo yanzu ba tabbatar da alƙaluman waɗanda lamarin ya shafa ba. sukan shiga wani gari ana kira kuda da ana suka shiga sun zo suna ta harbe harbe kawai mutane suka gudu suka ɗiba abin. Rahoton na cewa cikin kwanakin nan suna yawan shiga ƙauyukan ko ya gaskiyan batun. Suna shiga ƙauyuka duk inda suka san ba jami'in tsaro suna shiga wurin. Sun shiga bakin dutse jiya kuma har yanzu kuma sun kara sun shiga eh, kubu wanda kusa da kuda kayan nan. To kamar eh. kuke waɗannan wurare yaya ne yake yanzu kenan na fargaba? wallahi fargaba ka akwai kuma ba mu bukata kuna wajen gwamnati kamar aka kawo jami'in tsaro wallahi ba mu bukata kuna wajen su jami'in tsaro fargaba ka akwai fargaba sosai mutane gaba daya ma sun daina sun kaura cewa gwanakin su ma don suna tsoro mutum zai ji tsoro kada je gwanan shi zai samu ta cikin gwana yanzu kawai. A yanzu dai ba kasafai hukumomin tsaro ke yin bayani kan irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa ba. To amma kuma shugaban karamar hukumar Madagalin Yusuf Muhammad ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya buƙaci shugaba Buhari da haska fitilar su game da abubuwan da ke faruwa a waɗannan yankunan da aka kwato. A yanzu su yi harbe-harbe da ba san ko sun kashe yaran ko ba su da dare ne sosai. Mm-hmm. Yau a cikin sati biyu uku da ya wuce daga sama da zalakar gome kullum sai an kawo mana ta. Hmm. ana yi bango an yi bango an yi mudufu ba wani abun da wani ba abun da muka samu hmm. gwamnati tara eh, eh, dole ne ta samu ta sani fa a ka sama daga gome gwamnati part of Najeriya ne hmm. ko ba Najeriya ne wannan amma ba za mu ta kuka muna ta kira a zuwa taimake mu ba ba sai an zo an ce an kashe mutane ka daga gaba daya ko an koko na gidajen su ka zo da ka muna taimako ba kaga wannan bai yi ba muna kira mu Allah ya sa shi shugaban kasa ya dawo yanzu ya dawo yau da safe ya magana magana security magana security na ai current stafan sosai a notice na a notice na kuma madagal yanzu shine su ne yanzu inda an ya zama eh, eh, eh, inda wannan wayannan Boko Haram suke waɗannan sabbin hare-haren da na ko zuwa ne yayin da masana da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bani adamu ke kiran da a bincike yadda ake gudanar da yaƙi da boko haram a yanzu barisa son da joshua wigra wani lauya ne mai zaman kansa a yola ya ce fa akwai bukatan karatun ta natsu idan za mu zauna mu yi aiki da hankali ko ba gaskiya ba ne ni mutumin mubi ne duk madagali zuwa gombe na san da abin da yake faru manya-manyan sojojin da suke wayannan wuraren nan sun je sun dawo falake ya za a yi ana gudu ana susan duwawu zai yi ne Fisa me kake babu yanda za a yi a ce ka zo gari ka zo ka kawo zaman lafiya ka dawo ɗan kasuwa ba zai yiwu ba babu soja babba wanda yake wannan area da bai zama falke ba shanu suke suke harkan shanu yanzu in ana so muna da sunaye mun san yaran da suke musu aikin yau in boko haram nan ya kare wasu mutane fa shago ne ya rufu musu saboda haka shi shugaba buhari ya zauna kuma muna kira ga gwamnati a kafa kungiya na bincike a binciko asalin sasala menene ma ya kawo boko haram nan su waye da waye suke da hannu a ciki kawo yanzu dai duk mako garji daga bakin rundunar soji da ke mobi wato 28 task force abin fa ya ci tura kasancewar an mai da su karkashin rundunar da ke cibawa- ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya